This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. a kan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a halin yanzu ba za ta iya tabbatar cewa 'yan China ne suka kai harin kafar intanet ga cibiyoyin gwamnati masu tattara bayanan jama'a da kuma tantance miliyoyin ma'aikatan gwamnati ba. kakakin fadar ta white house george arnes ya faɗi jiya jama'a cewa hukumar bincike ta fbi na ci gaba da ɗaukar mataki ya ce akwai ayyuka da dama da ya kamata a yi kafin a san waɗanda suka kai harin na intanet tun da farko dai wasu jami'an tsaron amurka sun ce wasu maharan intanet da ke china da kuma suke da alaƙa da gwamnatin china ne suka aikata ko da yake ba su bayyana yadda suka kai ga yanke wannan hukuncin ba jiya juma'a mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen china hong li ya yitar da wannan zargin da cewa na rashin hankali ne ya ce ai irin wannan harin na ɓoye ne kan aikata kuma bai tsaya ga ƙasa guda ba kuma da wuya ma a gane tushensu ofishin harkokin ma'aikatan amurka ya faɗi ranar alhamis cewa abin ya shafi tsaffin ma'aikata da na yanzu kimanin miliyan hudu kuma ita ce satar bayanan ma'aikata mafi girma cikin shekaru da dama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke cikin rikicin Ukraine da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan shekarar. ta yi wannan kiran ne a daidai lokacin da manyan jami'an tsaron amurka da na diplomasiyya ke shirin ganawa tun jiya juma'a a hedkwatar sojojin amurka da ke turai a stuttgart na kasar jamus don su yi nazarin tasirin takunkuman da amurka da turai suka kakaba ma rasha da kuma matakin da neto ke daukawa na hana rasha ƙara aikata wata aika-aikar a ukraine Haka zalika a jiya Juma'ar shugaba Barack Obama ya tattauna da wata wato ta waya da shugaban Ukraine Petro Poroshenko yana nuna matukar damuwarsa game da karuwar faɗace-faɗace a gabashin Ukraine. Fajar White House ta ce shugabannin biyu sun kuma yi kira ga Rasha da ta yi kiyaye tanaji tanajen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan Fabrairu. Jakadan Ukraine a Majalisar Ɗinkin Duniya Yuri Sagiyev ya gaya wa wani taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a cewa da rasha da 'yan awarin da rasha ke goya baya a gabashin ukraine sun aikata babban laifi na saba ma yarjejeniyar tsagaita wutar shi kuma jakadan rasha bitali shurkun ya zargi sojojin ukraine da yin ruwan wuta kan birane da ƙauyukan da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye babu ƙaƙƙautawa suna ta aikata abin da ya kira ta'addanci kan mutanen wurin jami'an sojin amurka sun ce hare-haren jiragen sojin gamayya na matuƙar tasiri kan mayakan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a iraki suka ce kuma sojojin gamayyar na karkashe mayakan na isis da dama a fagagen daga kwamandan yakin jiragen sama laftana janar john hastaman ya faɗi jiya jama'a cewa shi fa bai ga yadda wato bai yadda cewa isis na samun galaba a sassan ƙasar ba kwamandan ya faɗi kuma cewa isis na fama sosai kalaman nasa sun zo ne 'yan kwanaki bayan mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce hare-haren da ake kaiwa kan isis ya hallaka mayakan sama da dubu goma a ƙasa da shekara guda hastaman ya faɗi jiya jama'a cewa yaƙar mayakan da ake yi na murƙushe su sosai a bakin daga to amma ya kamata a ba da himma sosai ga hana kwararar mayaka daga kasashen waje a halin da ake ciki kuma jami'an iraki sun ce Tariq aziz wanda sananne ne a gwamnatin tsohon shugaba saddam hussein ya mutu da shekaru saba'in 79 da haihuwa an ruwaito su suna cewa ya jima yana fama da rashin lafiya aziz wanda tsohon mataimakin firaminista ne sannan ministan harkokin waje kuma ɗaya daga cikin aminan Saddam Hussein na ƙud da ƙud. An zartar masa da hukuncin kisa a shekara ta goma saboda rawar da ya taka mm, a ƙuntata ma 'yan shi'a da ake zargin an yi. To sai dai ba a kai ga kashe shi ba har ya mutu. An kuma yanke masa wasu hukunce-hukuncen zama gidan yari saboda wasu laifukan da ya aikata na daban. Aziz wanda Kirista ne an naɗa shi ministan harkokin waje a shekara ta 1983 sannan aka kuma naɗa shi mataimakin firaminista a shekara ta 1991 a gwamnatin ta Saddam Hussein. Ya kasance ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin waɗanda suka yi fice a ƙasashen waje. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka na kira ga Rwanda da karta kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa shugaba Paul Kagame damar tsayawa takara karo na uku. A wani bayanin da ta baiwa sashen Faransanci na muryar Amurka a jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka ta yi imanin cewa demokaradiyya na bunƙasa ne kawai idan aka gina ƙarfafan madafun iko, amma ba ta gina wani mutum guda ba. takardar bayanin wadda sashen harkokin afirka ta bayar ta ce amurka ta himmantu ga goyon bayan natsatsen sauyin gwamnati a shekara ta 2017 zuwa ga sabon shugaba wanda mutanen ruwanda suka zaɓa kwanan nan shugaba kagame ya gaya wa wata mujalla mai suna jonathan cewa bai yanke shawarar ko zai sake tsayawa ko a'a ba to amma ya ce mutanen ruwanda ne kaɗai za su yanke shawara kan kundin tsarin mulkin ƙasar. Mr. Kagame ya shugabanci Rwanda tun zuwa ƙarshen kisan kiyashin da aka yi a shekara ta 1994 sannan ya ci zaɓukan shugaban ƙasa sau biyu wato a shekara ta 2003 da kuma 2010. wannan kiran ya zo ne a daidai lokacin da tashe-tashen hankula ke ci gaba da wato ke ci gaba a makwabciyar Rwanda a yankin tsakiyar Afirka din wato Burundi inda yunkurin shugaba Pierre ziza na neman wa'adi na uku ya tayar da munanan zanga-zangogi da kuma yunkurin juyin mulkin da aka daƙile. Wani babban jami'in 'yan sanda a Pakistan ya ce an saki takwas daga cikin mutane goma ɗin nan da aka zarta musu da hukuncin ɗauri saboda harin da suka kai kan mai lambar yabo ta Nobel ɗin nan wato Malala Yusuf zai saboda gwagwarmayarta ta ilimin mata. Salim Marwat wani babban jami'in 'yan sanda a kwarin Suwad da ke Pakistan. ya gaya wa 'yan jaridun yamma cewa an saki mutane takwas ɗin ne saboda babu shaidu da kuma hujjojin ɗaure sun wasu manyan jami'an tsaron pakistan ma sun tabbatar da wannan labaran ƙungiyar taliban shiyar pakistan wadda ta ɗauki alhakin kai harin ta ce za ta sake auna malala muddin dai ta sake komawa pakistan babu kafafen labarai masu zaman kansu a wurin shari'ar ta mutane goma ɗin Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar tuntsirewar da jirgin ruwa na yawon buɗe idon nan ya yi a kogin yanzu da ke China ya haura zuwa 331 da safiyar yau Asabar, bayan da masu ayyukan ceto suka yi ta shiga ɗakunan jirgin wanda aka ɗaga shi tsaye tun jiya jama'a. labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Ba a imai ya kaji da irin halin mu ba ban Najeriya kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. Kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban ƙasa ta Najeriya. kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida shugaban bismillah rabbana gwani allah sarki allah alhayyu wahidun allah sarki ya jalla ka taimaka kasan samu tafarki. abin duk da ya kakare ka sanya mu ji sauki ka taimaki jama'ar kasar mu birnin Najeriya kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai baban gida ka yi ƙoƙari don ba wai ba dan ba ka burge ɗan adam don ba duba, ba ka kuma yin abin da Allah bai yo ba, idan kuma rahamanu ya yi kanai ko ba duba, ya ji da irin halin mu baban Najeriya. Kai rabu da faɗin mutum mutum ba a imai. Ai da sanda ɗaya. ka bi daga rukunnan shanu, mutane biyu kuma ka kasa daidaitar hannu, idan ka ɗaga hannuwa suna aja hannu, idan ka ka aja hannuwan suna daga hannu, ya kaji da irin halin mu baban Najeriya. Kai da faɗin mutum mutum ba a imai. shugaban ya kare da mai da nama. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce kamar yadda aka sani dai Halima ta yi balaguro. amma a yau insha Allah za mu fara tattaunawa da shahararren mawaƙin nan wato Alhaji Garba Gaishuwa wanda aka je yake rera ɗaya daga cikin wato waƙoƙinsa da suka fi tashi wato waƙa dai ma Janar Ibrahim Badamasi Babangida. gida. kafin mu je ga tattaunawar da muka yi da shi alhaji garba gashuwa kan yadda aka yi ma har ya fara wato yadda aka yi dan malam ya zamo mawaki da makamantar irin wannan bari mu mika ɗan gaisuwar sashi Hausa na murya Amurka kamar yadda muka saba zuwa ga masu sauraron mu wato kamar garba na hali kamba mazaunin unguwar dogorini a kamba jihar kebbi najeriya da fatan kananan lafiya Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Malam Bako FGGC Bauchi sai Bello Sabo Giya da manaja na filin jirgin saman Umar Musa Yar'adua da ke Katsina tare da aminin sa Muhammad Sabo Turakin Giya da sai gaisuwar dukko Buba Bukuyum a jihar Zamfara tare da Dr. ɗayyabu da takwarana Ibrahim wato jaririnsa da sauran iyalansa da fatan duk suna nan lafiya a garin Badara da ke jihar Bauchin Yakubu. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abubakar hudu da khadija abdullahi haya ricifa wato ango da amarya wadda a yau dinnan za a daura auren su da karfe biyu na azahar a fadar mai mataba sarkin ricifa allah ubangiji ya sanya alheri ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji isa muhammad gala a lagos sai gaisuwar haya a jiya tare da mai sauraronmu kawuwa kashire gwalam da baffa haruna Abajo Bajoga da fatan duk nan lafiya. Muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga ango wato madasir Muhammad tafawa balewa wanda za a ɗaura aurensa yau asabar da misalin karfe goma sha biyu rana a garin bununu da ke yankin karamar hukumar tafawa balewa a jihar bauchi allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗan bangai suwa zuwa ga mai sauraronmu muhammad garba wato sabiola sa'idawa a gashiwan jihar yobe da fatan kananan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato nura Bello da fatan kana nan lafiya tare da dukkan 'yan kungiyar muryar talaka. Ga wata gai sunan zuwa ga shugaban majalisar a abar huce na Facebook Ismail Bima mai gombawa sai Honorable Kansila babawa Chelsea kofaran a Bauchi tare da haya izi bakin koro Bauchi sai kuma Sadisu rabin dami unguwar Malam Goje dukkan ku a Baucin Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Waga ƙasa mai kyau da abinci, duk inda kan noma ka kaga kaci, kaka mutum zai ta shi ta barci, da rashin kishi daga zuci, kai tafi ni zan gyara ƙasa ta. Sannu da himma, uban ƙasa ba, bange da mai tsara. Allah kai ne rabin yu, mai sama Allah ya Allah hayu. don darajar manzon ka na biyu, don sahaban nan uku da aliyu, ban izini in gyara ƙasa ta, sannu da himma uban ƙasa. To, masu sauraro kamar da na faɗi yau muna tare da Alhaji Garba Gashiwa a cikin wannan zaure. kamar yadda aka ji a jikin sunansa alhaji garba gaishewa dai mutumin gaishewa ne a jihar yobe ta yanzu kenan kamar yadda ya mana bayani domin da garin na gaishewa ba a cikin jihar yobe take ba wadda take jihar tsohuwar jihar borno tada kenan kuma an haife ni a wannan jiha kuma ni dan kabilar wannan jiha ce wato babade ne ni saboda haka akwai makani na musa dan bade wadda shi ma dai mawakin ne zaka ji ya dauki sunan kasar ya kira kansa da sunan musa dan bade ni kuma na ɗauki sunan garin na ce na garba gashuwa ko da yake anan kano aka sa garba gashuwa amma dai dukkan mu gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya muke da shi kuma mu yan kabilar ƙasar bada ne wato nan gashuwa to alhaji ya aka yi ka fara waka to waka dai wato mun samu kanmu wato in na ɗauki dogon labari abin tausayi ne ma domin ba ita muka sani ba kuma ba ita muka gada ba gaskiyar magana mu mun taso mun ga ana karatu a gidanmu amma saboda rashin iyaye mahaifinmu ya rasu mahaifiyarmu ta rasu kuma muka samu matsala na rungume mu da ba a yi gaba ɗaya ba saboda haka yau mu kwana a gidan wancan gobe muna can muna can haka dai mareci dai kasan dai mareci wannan mareci yau mu zauna a can yau mu zauna can har ma ta kai muka zauna zauna a hannun wani mutumin kano wanda ake ci masa alhaji sha'aibu ya rasu kuma ne ya riƙe ni ya rene ni kai ne ma ya min auren fari to karatu dai muke yi amma daga ƙarshe tun da in aka ce da iyayen maya ya aka kare in aka ce ba ka uwa ba ka uba to kamar dai wani lasis aka ba mutum ma ne abin da ya ga dama shi yasa muka tsiri wake wake amma Musa riga ni fara waka domin shi masu kiɗan kokowa ma ya bi ya kama kiɗan rungumi to daga ƙarshe kuma bayan ma mammalo ya rasu kuma yana da sha'awar mammalo saboda haka duk wakar mammalo ya dauko zaka ji ta tarantaran daga nan yaran mammalo suka nemi haɗin kai da shi suka haɗa kai da shi suka bi shi ya zama mai gidansu wadda akwai ya da shi marigayi mammalo ya bari ta zama budurwa aka ɗauke ta aka ba musa ɗan bade wadda yanzu ita ce ma uwar 'ya'yansa mafi yawa ni kuma ina nan dai ina ɗan taɓa karatun nema da nazari jakata dab da shigowar siyasa jamhuriya ta biyu wato lokacin malamin kano sai na rungumu harkokin siyasa amma dai can baya na yi karance-karance na yi 'yan sana'o'i haka wadda ba su da yawa dai saboda haka a takaice dai ba mu tsaya mun miki akan karatun ba tunda ba mu da mai cewa ayi ko a bari saboda haka muka ci gaba da wannan muka zo muka tsinci kanmu a waƙe-waƙe amma ba dan mun gada ba ko za ka iya tunawa lokacin da ka fara waka din nan da wace waka ka fara haka wato in ce ga waka da na fara tana da wuya amma ba wuya hmm. domin ka san duk yawanci irin wannan sai ka fara shirme-shirme daga baya kuma ka hau kan layi na gaske a masana harkokin waka wato na fara irin kama kaman nan ne yau can goban can amma dai waka gadan gadan na fara dasa ta ne akan yabo manzo sallallahu alaihi wasallam kuma na yi ta akan hisabi to akan hisabi da na yi ta daga nan sai siyasa kuma ta shigo sai kuma muka saki wannan kuma muka kama harkokin siyasa wadda kowanne zan iya ga maka farkon wacce na fara dasawa ingantacciya kuma daga nan aka dore da abin da ake a halin yanzu to waka farko ita ce na fara cewa PRP ba kicin zamba kuma ba kya san maci zamba. PRP ba kicin zamba kuma ba kya san maci zamba. PRP ba kicin zamba kuma ba kya san maci zamba. PRP ba kicin zamba kuma ba kya san maci zamba. PRP ba kicin zamba kuma ba kya san maci zamba. PRP ba kicin zamba kuma ba ta san zan ba. A zato na ba su kama ni randan sai an ka kama ni aka sani gaba aka ɗaure ni kwana na ne kamar hamsin. Fi arfi ba ki cin zamba kuma ba ta san zan ba. Ya Allah jalla mai iko Allah domin rasulullah ka tsare mu da masu cin zamba. Fi arfi ba ta cin zamba kuma ba ta san zan ba. Ya ce a cikin waƙoƙin 'yan siyasa wannan ita ce ta farko amma hmm. ka ce akwai wadda ta tashe sosai sosai eh, kamar wace waka kenan to zan yi ma biyu ita din ma daya ta rigima ce ɗaya kuma ta soyayya ce kowace zan iya ɗauko wato barin dauko ta soyayyar dan ta rigimar Allah jikan musulmi duka eh mun yi alƙawarin cewa ba za mu yi ta ba amma tunda wani abu ne ya zo na jama'a su sani to za su sani amma dai bari mu ta soyayya tukunna ta soyayya ta cikin Mu shugaba mu kaso malam Aminu Nuru zamani. Mu shugaba mu kaso malam Aminu Nuru zamani. Mu shugaba mu kaso malam Aminu Nuru zamani. Mu shugaba mu kaso malam Aminu Nuru zamani. Mu shugaba mu kaso malam Aisha Nuru zamani. Mu shugaba mu kaso malam Aminu Nuru zamani. Bismillah Allah ya Allah kai ne da komai ya Allah ya rabbi sarki mai falala domin taban abdu rasul ka ta ya manur zamani. Mu shugaba muka so malam aminu nur zamani. Jama'a ku bar neman buya ku fito ku bar jajja baya mu game da ku mi gogayya. mu zage mu ja ɗamara gaya don taimakawa addini. Mu shugaba mu kaso malam amina nur zamani. Jama'a ku kakkawo kibiya dan gabri ya hau kanya da ya tsotsi mai zaki ya jiya. Ya kaɗo baro yau zai gatsiya domin akwai mu da mai tsani. Gaba mu kaso malam amina nur zamani. Kullum idan za mu yi taro mata maza babba da yaro kagan mu ta makaramin ƙauro. domin mu zo mu yi sauraron wa'azin ka nuru zamani. Mu shugaba muka zo malam aminu nuru zamani. Magana ka tamkar an saukar in ka faɗi ba ta zuba ƙar manufar ka ai gyara in har wada yallaɓe ka da ya watsar ya ta wa nuru zamani. Mu shugaba muka zo malam aminu nuru zamani. Wannan ita ce ta soyayyar. Amma ka ce ko ta guda. Eh, Kasan ba mu rabuwa da tsokane-tsokane. Hmm. to haka kawai wani mawaki ya dan zazzagi malam aminu kano a wannan lokacin hmm. ya yi wata waka da yake cewa ba biri eh, ba ba ne boka ne hmm. gajere na gwammaja mai jan baki kaza kaza kaza ya duk faɗi abin da zai faɗa hmm. to a wani lokaci ba da kano ba ina gashuwa sai aka ce ai za a yi rigima za a fafasa wannan kasa din nace a'a ba waka aka yi aka zagi malam ba nace wa bari mi waka mun zagi waɗanda suke ganin yana kusa da su kaga in aka gwara kila a aja daya da daya dan dai ba a gwani bi a fage shi na naka ce wace waka zaka yi ce a zan yi ai akwai abin da yanzu in an haɗa mutum da shi ba zai so ba hmm. wani masoyin sa ba zai so ba sai aka ce wace ce nace ku saurare ni to shine na fara mun ji mun gani an ce ya amda mai ta ne mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi ni na ji na gani na san gwamna mai tatsi ne ne mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi ne ni na shigo Kano na isha gwamna na sayan fanke mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi a'a na yi tambaya wai sari yake ya tai talla mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi a bari babu mai saye ya haɗa kai yana ta gunguni. gwamna mai kayi kurkure ai sunanta da ka sa ja tau. Ni na ji an sayo jirgin sama kuɗin uban waye. Mun ji mun gani an ce ya gwamna mai kayi kurkure ai ta da jato mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi kuma babu ma kai da ganinsa mai ta ne ne mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi gwamna ya yi dumur-dumur ka faɗi yadda mai ta tsine ya yi mun ji mun gani an ce gwamna mai tatsi ne to kaji to a wani lokacin ba kowa ne yake so a hada shi da mai tsine ba kamar yanzu dai a dubi mutum a ce dan boko haram ne kaga ba zai ji daɗi ba to wannan shine abin da ya faru a wancan lokaci wannan waka kuma da ne sai ta goge waccan ta shafe ta hmm. domin har mutanen NPN da sun dauka sun yi amfani da ita alhamdulillah rabbana mun yi godiya samun mulkin kasan mu birnin Najeriya Alhamdulillah, rabbana mun yi godiya samun mulkin ƙasar mu birnin Najeriya. Najeriya ƙasa guda al'umma ɗaya, Najeriya ƙasa guda mai tuta ɗaya, Najeriya ƙasa guda mai murya ɗaya. Tsari da tsari tsare tsaro sai Najeriya, Allah ka tsare ƙasar mu birnin Najeriya. Alhamdulillahi rabbana mun yi godiya samun mulkin ƙasar mu To Alhaji Garba gaishuwa kenan idan mun zo a mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba da wannan tattaunawa da shi Alhaji Garba gaishuwa sannan kuma akwai wani ɗansa wanda shi ma ya shahara wajen waka. wato Musa Garba Gashuwa wanda aka fi sani da suna MJJ Sahawa wato mawaƙin nan da ke juya waƙoƙin Sahawa yana yin su da Hausa shi ma za mu tattauna da shi a cikin wannan zaure a bayan mun tattauna da mahaifin nasa alhaji garba gashiwa kuma za mu ji abin da shi alhaji garba gashiwa zai faɗi game da ɗan nasa wanda yana cikin waɗanda suka yi amshi a waɗannan waƙoƙi da aka ji mun sa yau na shi alhaji garba gashiwa masu sauraro kafin wannan lokaci ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. Allah ka ne rabin gani mai sama Allah alhayo, don darajar manzan ka na biyo, da sahaban nan uku da aliyo, ban izini in gara kasa ba, Allah ka ne rabin ganiyo. darajar manzon ka na biyu da sahaban nan uku da aliyu ban izini in gyara kaza ta. Sannu da himma uban kasa wani da mai san gyara kasa ta. Allah sarki ya jabaru mai sama Allah ya kadiro, don lagwani sarki ga horo ya muhimmi. aro ban izini in gyara ta. da himma uba kasa ba, ban gida mai san gyara ta. Sannu da himma uban kasa ta. Sannu da himma uban kasa ta. kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a halin yanzu ba za ta iya tabbatarwa cewa 'yan China ne suka kai harin kafar intanet ga cibiyoyin gwamnati masu tattara bayanan jama'a da kuma tantance miliyoyin ma'aikatan gwamnati ba. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar tuntsirewar da jirgin ruwa na yawon nan ya yi a kogin Yanzu da ke China ya haura zuwa 331 da safiyar yau Asabar. bayan da masu ayyukan ceto suka yi ta shiga ɗakunan jirgin wanda aka ɗaga shi tsaye tun jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga dukkan ɓangarorin da ke cikin rikicin ukraine da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a farkon wannan shekarar jami'an sojin amurka sun ce hare-haren jiragen sojin gamayya na matukar tasiri kan mayakan ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis a iraki suka ce kuma sojojin gamayyar na karkashe mayakan na isis da dama a fagagen daga to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wasu wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.